Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyar ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Binta da kanin labarai. cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a jami'an tsaron taiwan sun bayyana cewa kasar sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun taiwan da sanyin safiyar yau juma'a yayin da beijing ke ci gaba da atisayin soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugaban majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai wa taiwan kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru masu nazari a fannin tsaro na tafka muhawara akan wa'adin makonni hudu da Majalisar Dattawa ta baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin su kawo ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar ƙasar. in muka duba abin saki gano cewa ai ba yau muke jin hakan ba an saba ana zama da su a ce an ba su lokaci kaza an ba su lokaci kaza kuma a ta kuma ba a ganin wani sauki za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan kasar sun bayyana rashin jin daɗi a game da cece kucen da ya biyo bayan gudumawar motoci da Najeriya ta baiwa kasar ta Nijar domin amfanin jami'an tsaro da ke ayyukan tabbatar da tsaro akan iyakokin kasashen biyu. Muna kuma ɗauke da wasu rahotannin. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. To cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a Jirgi na farko mai suna Razoni ya tashi ne a ranar Litinin daga Odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Lebanon dauke da lodin masara. Jirgin ruwan na Vista zai kasance na biyu da zai tashi daga Odessa dauke da ton dubu talatin da uku na masara da aka nufi Ireland da ita. Hukumar ta JCC wadda ta kunshi wakilai daga Ukraine, Russia Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ba da izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar Juma'a daga tashar ruwan Chernomorsk. Jirgin na Palanet zai ɗauki ton dubu biyu na masara ya nufi Karasu da ke arewa maso yammacin ƙasar Turkiya a yayin da shi kuma Rojan mai ɗauke da masara sama da ton dubu goma uku ya nufi Birtaniya. Jami'an tsaron Taiwan sun bayyana cewa kasar Sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun Taiwan da sanyin safiyar yau Juma'a yayin da Beijing ke ci gaba da atisayin soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan. a cikin wata sanarwar da rundunar sojin taiwan ta fitar ta ce jiragenta na leƙen asiri da na sojin ruwa suna sanya ido kan ayyukan ƙasar sin wanda ta bayyana a matsayin takalar fada wannan dai ita ce rana ta biyu a jere da jiragen saman da na ruwa na ƙasar sin ke ƙetare kan iyakar teku ƙasar sin ta ayyana kwanaki hudu na atisayen soji a wasu keɓantattun yankuna shida da ke zagaye da taiwan wannan atisayen dai na ƙara safar fargabar samun kuskuren lissafi ko da yake zuwa yanzu jami'an taiwan da na amurka sun ce ba su da burin ta'azzara lamarin a ranar alhamis kasar sin ta harba makamai masu linzami akalla goma sha ɗaya a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun taiwan akalla hudu daga cikin makaman sun ratsa ta sararin samaniyar taiwan a cewar jami'an tsaron japan a wani abin da manazarta tsaro da dama suka bayyana a matsayin tsokanar da ba a taba gani ba a halin da ake ciki kawayen yammacin duniya a yankin indo-pacific sun yi kakkausar suka kan atisayen sojin ƙasar sin a kewaye da taiwan kuma suna neman ƙarfafa alaƙa da amurka turai da kuma nato a matsayin martani ga matakin da beijing ta ɗauka. A ranar Alhamis ne kasar Sin ta fara atisayin soji na tsawon kwanaki biyar a yankuna bakwai da ke kewayen yankin Taiwan a matsayin martanin kai ziyarar da shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin tafe a farkon wannan makon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin ƙwararru masu nazari a fannin tsaro na tafka muhawara kan wa'adin makonni hudu da majalisar dattawa ta baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin su kawo ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar ƙasar inda wasu na ganin an bar gini tun rani wasu kuma na cewa an mayar da harkan tsaron kasuwanci ne kawai wakiliyar muryar amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. A cikin shekarun nan bakwai da wannan gwamnati ta hau karagar mulki, Majalisar Dattawa ta yi muhawara tare da tsokaci akan rashin tsaro sama da sau arba'in da biyar, amma a kullum kamar ƙara lalacewa lamarin ke yi. A wannan karan ma, Majalisar ta yi wata ganawa ta sa'o'i biyar da shugabannin tsaron ƙasar, har sai da aka kai gaba su wa'adin makonni hudu domin su kawo ƙarshen rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba, wanda shine mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, ya ce dole ce ta sa majalisar majalisar ta gayyato jami'an tsaron domin halin rashin tsaron kasar ya tsorata su kuma suna so su ga an samu sauyi nan ba da jimawa ba. Muhimman abubuwa ne aka tsaya aka tattauna tsakaninmu da waɗannan waɗanda ke jagorancin harkar tsaron ƙasa. Menene ainihi suke yi wanda zai kwantar da ma mutanen najeriya hankali saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba ganin cewa an jima ana irin wannan ganawar amma lamarin sai ƙarin rancaɓewa yake yi Yasa mai fashin baki a al'amuran tsaro kyaftin aliyu umar baban gida yin tsokaci da kakkausar murya in muka duba abin saki gano cewa ai ba yau muke jin hakan ba an saba ana zama da su a ce an ba su lokaci kaza an ba su lokaci kaza kuma a karshen ta kuma ba a ganin wani sauki kuma ba a gani wani cin gaba saboda haka ni mamaki na yanzu ko kuwa tambaya na yanzu shine abin da aka kasa yi cikin shekaru bakwai lallai lallai za a iya yin sa cikin makonni hudu haba wannan in dai maganar gaskiya za a bi gaskiya wannan makonni hudun dai za a ce dai mu dai sa ido muna kallo amma makonni hudun nan ban tamani cewa mutanen da suka kasa kalmasa abu cikin shekara bakwai za su iya yin ta cikin makonni hudu ba shi ma mai nazari a al'amuran tsaro da zamantakewa Abubakar Aliyu Umar ya yi jawabi cikin fishi yana cewa wasu na samun kuɗi ne da harkar tsaron. Shi wannan harka da dama daga cikin waɗansu sun mai da wannan harka wata harka ce ta kasuwanci da su suke amfana a kai. To saboda haka wannan kira da suke yi ba wani abu ne wanda zai yi wani tasiri a yanzu a wannan lokaci da kuma wa'adin da suka bada na sati hudu. Me sati hudu zai yi? To wannan duka ma ba laifinsu ba ne Ni dai na fi ɗora wannan laifi a kan shugaban ƙasa. Domin duk mutumin da ka sa aiki ya kasa yin yin aiki abin da ya kamata ka cire shi ka kawo wani ka dora sai kai misali da shi. To sai dai sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya ba da tabbacin cewa a wannan karon akwai alamun za a samu sauyi domin sun gamsu da bayanan jami'an tsaron. Gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki amma kun san harkar tsaro ba abubuwa ne waɗan za a ce a zo a yi filla-filla a shaida ma jama'a sannan kuma in akwai wasu matakai da aka ɗauka na tsaro to ke sai ga ba su zama harkar tsaro ba in aka zo aka fara fallasawa a gaya mutane ga matakai waɗanda gwamnati ta duka. Abin jira a gani shine irin matakan da jami'an tsaron za su ɗauka da zai kawo sauyi a lamarin tsaron cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga binta da ci gaban labaran duniya. A yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin daurin shekaru tara a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan kwallon kwando Britney Griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun kwayoyi. shari'ar da ake yi wa Griner wacce ta taɓa lashe lambar zinare su biyu a gasar Olympics kuma tauraruwar ƙungiyar ƙwallon kwando ta mata na WNBA ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da Rasha ta aike da sojoji zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov ya ce a baya shugaba vladimir putin da shugaban amurka joe biden sun amince da wata kafar diplomasiya da ya kamata a yi amfani da ita wajen tattauna yiwuwar musayar fursunoni a shirye muke mu tattauna wannan batu amma ta hanyar tsarin da aka cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin putin da biden in ji lavrov yayin wata ziyara da ya kai cambodia an kwantar da mutane hudu a asibiti tare da raunuka da ke barazana ga rayukansu alhamis bayan da walƙiya ta harbe su a kusa da fadar white house matan biyu da maza biyu suna a dandalin lafayette da ke arewa da fadar white house lokacin da walƙiyar ta afka a yammacin jiya alhamis hukumar 'yan kwana-kwana da ta agajin gaggawa na gundumar columbia sun ce jami'an tsaron na sirri da 'yan sandan filin shakatawa na amurka sun bada kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka jikkata. wani shaidun gani da ido ya faɗa wa jaridar washington post cewa walƙiyar mai girma ce kuma ta yi ƙara a zahiri kamar bam ne ya fashe a gaida binta suleiman yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. A jamhuriyar Nijar wasu 'yan kasar sun bayyana rashin jin daɗi a game da cece kucen da ya biyo bayan gudumawar motoci da Najeriya ta baiwa kasar ta Nijar domin amfanin jami'an tsaron da ke ayyukan tabbatar da tsaro akan iyakokin kasashen biyu. Suna masu tunatarwa a game da girman daɗaɗɗiyar dangantakar al'ummomin waɗannan ƙasashe da kuma yadda gwamnatoci suke taimakawa juna idan bukata ta taso. Ga rahoton da Suleiman mumin Barma ya aiko mana. rahotanni sun yi nuni da cewa tun a watan fabrairun da ya gabata ne mahukuntan najeriya suka fitar da biliyan ɗaya da ɗigo goma sha hudu na naira don sayan motoci kimanin goma da aka baiwa jamhuriyar nijar a matsayin wata gudunmuwar da za ta ba da damar karfafa matakan tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu sai dai wannan yunkuri na gwamnatin muhammadu buhari ya harzuka wasu 'yan najeriya da ke ganin an yi abin a wani lokacin da askarawan kasar ke cikin babbar bukatar kayan aiki don tunkarar matsalar tsaron da ke kara yaduwa To amma wani dan Nishar Abba dan Illela ya ce a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta taimaka wa 'yar uwarta tamkar yi kai ne. A cikin Najeriya su da bakin su ne ke hoɗi suna cewa idan sun ga alamun za a kawo musu hari da su kirai sojin Najeriya ƙara su kirai sojin Nijar wanda yake in sun ka kirai sojin Nijar cikin minti goma sojin Nijar sun iso. Wa'annan wa'anda suke irin wannan ɗumumuwa kamar mutane ne wa'anda watakila ba su da ba su da tarihi Nijar ba yau ta saba kama ma Najeriya yaƙi ba tun lokacin yaƙin Biafra Nijar ta kawo gudunmuwa wadda ba 'yan kaɗan ba an ka samu an kace nasara. Har ila yau masu korafi akan wannan al'amari sun bayyana damuwa a game da yadda aka yi komai cikin duhu saboda haka suke ganin alamar rashin gaskiya a tattare da hakan. abinda shugaban kungiyar voa de san ke ganin sa a matsayin alamar yadda wasu suka jahilci mu'amala ta tsakanin najeriya da nijar babu hulɗa ko dangantaka ta duhu tsakanin najeriya da nijar duk wani wanda rashin tsaro na najeriya ya shafa zai ji daɗin wannan abu kenan masu wannan magana sun jahilci abubuwa da yawa kuma ya kamata su yi kusa ga al'umma waɗanda wannan rashin tsaro ya shafa za su ji magana wadda aka tasu. Duk da cewa mahukuntan Najeriya sun yi bayani a wannan mako game da wannan tallafi har ma da yadda aka bayar da odar waɗannan motoci batun na ci gaba da haddasa muhawara a kafafen sada zumunta a tsakanin 'yan Nishar da 'yan Najeriya. abin da ya sa mai sharhi akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim ke jan hankulan al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu su guji furta kalaman da ka iya mayar da hannun agogo baya a yakin da ake gwabzawa da 'yan takife. abin da ke kawo wannan cece ku ce matsala ce ta cikin gida saboda mutanen najeriya sun gaji suna ganin ya kamata a ce dandanan ƙasar najeriya ta magance duka matsalolin da ake fama da su ko na ta'addanci ko na banditry abin da ya kamata dai duka kasashen al'ummomi su rika kalamomi wanda za su ba da karfin gwiwa ga jami'an tsaro ba na wa'anda za su razanar da su ba saboda ko da mutane suna dimumuwa su jami'an tsaron bisa fagen daga tare suke kuma yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya haka suke aiki. Najeriya da niger da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da dubu ɗaya da ɗari biyar na matsayin jagaba a rundunar haɗin gwiwar da ke yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi. haka kuma kasashen biyu sun kafa wata hukumar haɗin gwiwa ta john commission a farkon shekarun 1970 da ke da alhakin inganta hulɗa a fannoni da dama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger an gaida suleiman mummuni barma sai kuma jihar taraba a arewacin najeriya inda a can kuma wasu rahotanni ke bayyana cewa 'yan bindiga sun karɓe ikon wasu garuruwa a yankin bali da gasol na jihar ta taraba wakilin muryar amurka salisu lado garba na dauke da karin bayani sama da kwanaki 132 kenan da yan bindiga suka kai hari kan jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna lamarin da ya janyo suka yi garkuwa da wasu fasinjojin al'amarin da ya janyo wasu daga cikin yan uwan fasinjojin fit ran gamuwa da juna da bisani kuwa wasu kan yin murna da cewa sun yi dace ga saduwa da yan uwansu a yankin bali da gasar kuwa yan bindigan ne dai suka tarwatsa al'umman yankin jauro manu da jauro aji da kuma garin barau suka karbe ikon wannan yankin kamar dai yadda wani matashi wanda ke zama a yankin yankin Jauro Manu ya yi mana ƙarin bayani tare da tabbatar mana da cewa a halin yanzu dai ba sa ma yankin ƙauyen sun ko dawo yankin mutum biyu domin neman tsira ya ko nemi cewar da musakaye sunansa. Jauro Manu da garin Jauro a jiran bindigan nan su ne da iko wannan guraren su din ne garin farautu ne duka wannan yankunan hasuri ne suke mulki wannan wurin ba gwamnati ne da wannan wurin ba su ne gwamnatin gurin. Tsakani da Allah babu wanda za ka gani a joron wani in gagarin babban gari ne ba wai karamin gari ba ne wani amma mutane sun wace mazan su da matan su kar wa'yansu mun tafi garin mutum da wa'yansu mun tafi garbace dai babu dai wani wanda za a ce maka yanzu yana garin joron wani. Yahaya asu Abubakar mazauni ne a yankin garba cede da ke karamar hukumar Bale duk a jihar Taraban wadda ya tabbatar mana da cewa a halin yanzu dai suna cikin halin ha'ula'i domin kuwa 'yan bindiga sun riga sun yi musu kaka gida ya ko tabbatar da cewa lalle ilahin a halin yanzu yankin Jauro Manu da kuma Jauro Aji da garin Barau da 'yan bindiga ne ke rike da mulkin wannan yankin. Cewarsa al'umma mazauna wannan yankin dai sun watse tsaf sun bar 'yan bindigan suke cin karen su ba babbaka. Tsakani har da Allah ya ta sannan suna wannan a wannan area na gaske suna cin karen su ba babbaka a wannan guri gaskiyar lamari kenan. An yau nan dai jirgin mun da suka tara zuwa suka tare hanya akwai wani mota ta sardama suka harbi yaro motan suka harbi kuma direban shirya da mota Allah da ya sa da nan ne karan kwanarsa. Akwai wasu yankuna guda uku wadda yan ta'adda ne ke mulkan wannan yanki. Menene kukan ku ne ga gwamnati yanzu haka? Kukan mu kawai da gwamnati shine a zo a kore su. Mu ba mu da wani makami da zamu iya tunkaran su da shi. Amma gwamnati tana da duk abin da za ta yi. Dan majalisa mai wakiltar Bali da a majalisan wakilai na tarayyar Najeriya Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ya ce lallai ilahin yanzu sun koyi zaman gaggawa da jami'an tsaro domin ganin an tarwatsa gugun waɗannan 'yan bindigan wadda suka mai da wannan yankuna sansanin su. Hali da nake magana da kai a yanzu haka na so tabbatar maka idan akwai mutum a cikin garin Jauro Manu bai shige watakila ko mutane uku zuwa hudu biyar ba. Gabaki ɗaya sun tarwatsa mutane suke cikin Jauro Manu da kuma garin Gidado. A yanzu haka da nake baka magana ɗan nan wasu ma basu sama inda iyalansu suke ba. Wannan abun ya ci tura ya wuce hankali tunanin mutum. To a yau din nan dai gabaki ɗaya hankalin mu a tashe yake kamar da na faɗa shekaran jiya in Allah ya yarda za mu shawo kan wannan domin ana shirye-shirye dai na jami'an tsaro kuma za a shigo ma wannan yankin in Allah ya yarda. A halin yanzu dai yankin Jauro Mano da Jauro Aji da garin Barau yan bindiga da ke arewa maso gabashin Najeriya a yankin jihar Taraba suke rike da madafun iko a wannan yankuna. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a amurka saboda annobar covid-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel otal a nan Amurka. Ta sa a Latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar covid-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai sako zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otal ɗin radisson da ke garin sunnyville a jihar california alex martinez shine manajan otal ɗin ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. adama To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get a delivery uh, from a robot, you are not Ya ce idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba, kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri, misali cikin minti biyar zuwa shida, ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici. sannan a matsayinka na kwastoma idan za ka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashin shirya ba babu wanda za ka dama um, to sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urarsu idan har ana so mutum mutumin ya ji daɗin aiki hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maɓalli a jikin mutum mutumin saboda ya samu damar danna maɓallin buɗe na'urar hawa sama da kansa to yadda mutum mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballan da ya kamata ya danna da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka ake shi za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon stephen ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin Ya ce shi mutum-mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida ko da yaushe yana nan ba a bukatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako ko da yaushe shi yana nan saboda haka ma'aikata na matuƙar sa dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. Tuwari layo a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hassan suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. sai dai duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba hasali ma abin da suke shine suna sauƙawa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin anna rice da julie latest gresham da ta hada shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren na moda a jihar Zamfara. Ya ce tallafin motocin yaƙi da gwamnatin Najeriya ta baiwa makwabciyar mu jamhuriyar Nijar don yaƙi da ta'addanci. A gani na ba wani abin cece ce ba ne domin kusan duk matsalolin tsaro da jamhuriyar Nijar ke fama da su a halin yanzu sun samo asali ne daga rashin zaman lafiya da muke fama da shi a Najeriya. Sannan a Najeriya sau da yawa ake ware kudaden sayan makamai amma daga ƙarshe su kare a aljihun wasu tsiraru Sako daga amina Adamu Malam Maduri da rabi idaku Dinari da Awali senior Dinari a jihar Jigawa. Suka ce muna jajanta al'ummomin kananan hukumomin Malam Maduri da miga da Haɗeja da Kira Kasamma da Guri da Auyo da Kafin Hausa da Dutse akan matsalar ambaliyar ruwa da ta same su. Muna fatan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa za ta kawo musu ɗauki a lokacin da ya dace. Sakon Salisu mai shinkafa daga jihar Adamawa ya ce hakika dole ne masu ruwa da tsaki da al'ummar Najeriya su yi fargaba halin da ilimin matakin farko zai shiga a Najeriya. Ganin yadda a kullum harkokin ilimi su baya-baya suke yi a ƙasar. Saboda haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta farka daga baccin da take yi ta kawo wa harkar ilimi ɗaukin gaggawa. Sakon Haruna Muhammad daga jihar Katsina ya ce gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke yi inda suke sacewa gami da hallaka ɗimbin jama'a musamman ma a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina da wasu sauran jihohi. Hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan jama'a a ko ina muke za mu himmatu wajen yi ma garuruwan mu addu'ar samun zaman lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi wuri Suka ce ce kara wa'adin rajistar layukan wayar salula da gwamnatin Ghana ta yi. Hakan ya yi daidai kuma abin jinjina ne ga gwamnatin kasar ta Ghana. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. takaice dai cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci dauke da hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a jirgin na farko mai suna razoni ya tashi ne a ranar litinin daga odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar lebanon dauke da lodin masara jirgin ruwan na vista zai kasance na biyu da zai tashi daga odessa da ke da ton 33,000 na masara da aka nufi ireland da ita hukumar ta jcc wadda ta kunshi wakilai daga ukraine rasha turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya ta kuma ba da izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar juma'a daga tashar ruwan chernomorsk jami'an tsaron taiwan sun bayyana cewa ƙasar sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama akan layin tsakiyar tekun taiwan da sanyin safiyar yau Juma'a yayin da Beijing ke ci gaba da atisayen soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan. A cikin wata sanarwar da rundunar sojin Taiwan ta fitar ta ce jiragenta na leken asiri da na sojin ruwa suna sanya ido suna sanya ido kan ayyukan ƙasar Sin wanda ta bayyana a matsayin takalar fada. wannan ita ce dai rana ta biyu da jiragen saman da na ruwa na ƙasar sin ke ƙetara kan iyakar teku ƙasar sin ta ayyana kwanaki hudu na atisayen soji a wasu keɓantattun yankuna shida da ke zagaye da Taiwan. Wannan atisaye dai na ƙara haddasa fargabar samun kuskuren lissafi ko da yake ya zuwa yanzu jami'an Taiwan da na Amurka ba su da burin ta'azzara lamarin. Daga ƙarshe a yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru tara a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun ƙwayoyi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro wanda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Patrick Deya ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu huta lafiya. Fisalam.